gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maraitan talata 23 ga watan Agusta. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa a kan mita biyar a zangon fm a sauran sassan kasar ta nijar kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya da niya fm a birnin kwanni masu gabatar muku da shirin jamila kabiru fage tare da halima jimrau Yanzu haka dai sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana ƙasar Najeriya inda ya fara da Sokoto domin tattauna muhimman batutuwa masu nasaba da matasa da ilimi da tsaron ƙasa da sauransu. Yau da gobe shirin matasa zai duba yadda za a iya amfani da ilimi a zaman makamin yaƙi da tsatsauran ra'ayin da ke kaiwa ga aikata ta'addanci. Haka ne Jamila idan kuma muka duba Jamila muka dan koma baya muka dubi tarihin na na Asama'u 'yar Shehu Usman dan Hodiyo. Muka dubi irin hidimar da ta yi ma ilimi da irin rawar da ta taka wajen tabbatar ma mata 'yancinsu na samun ilimi. Za mu iya cewa ba a banza sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya zaɓi harawa da Sokoto ba. haka kuma ba a banza ya zaɓi sakkwata ba domin kafa dirken komawa ga ilimi da yin amfani da ilimi domin yaƙi da gurɓatacciyar aƙidar da ake saka ma wasu matasa a ka domin a kai su a baro su. Kwarai da gaske, to domin yin wannan tattaunawa muna tare da ƙwararriyar masaniyar harsuna da al'adun Afirka da kuma mata musulman Afirka, Professor Usaina Alidu ta Jami'ar Rutgers a jihar New Jersey a nan Amurka. Amma za mu fara ne da amsoshin tambayar da muka yi muku a tuta da kuma Facebook. Ku biyo mu ta cikin shirin nan na yau da gobe shirin matasa. To Jamila bari mu fara da tambayar da muka yi masu saurare a Facebook da kuma Twitter. Tambayar da ita ce a ganin ku meye mahimmancin ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai Najeriya ga amsoshinku. ku. Hakika wannan ziyara tana da matukar mahimmanci idan muka dubi dalilan yinta. Na farko dai za su tattauna a kan yaƙi da ta'addanci sannan za su tattauna da shugaba Buhari a kan halin kakanikayen da tattalin arzikin ƙasar mu ya tsinci kansa a ciki domin nemo hanyoyin harhaɗo da tattalin arzikin cikin sauri. Sannan kuma ga batun yaƙi da cin hanci da rashawa da za su tattauna shi ma a kai. Kun ga ko ai wannan ziyara ta John Kerry tana da matukar tasiri da kuma mahimmanci. domin dai waɗannan matsaloli suna matuƙar ciwa ƙasar mutuwa a ƙwarya. Fatan mu dai shine Allah ya sa a samu sakamakon da ake nema. A ƙarshe muna yi wa Keri fatan kammala ziyara lahiya kuma Allah ya mai da shi gida lahiya. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Yau da gobe, wannan ziyara na sakataren Amurka ba ta da amfani a wajen mu mutanen Najeriya. saboda mu taɓa ganin wani ci gaba da ƙasar amurka ta kawo mana ba face ƙulle-ƙulle ta bayan gida tare da faɗi babu cikawa misali sun yi wa shugaba muhammadu buhari alkawarin dawo da kudaden da aka sace baki daya amma har yanzu ko fi cika ba su dawo mana da shi ba sako daga abdul ibrahim balarabi. Hakika yau da gobe ni a gani na akwai amfanin ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kawo a kasar mu Najeriya. Tabbas za ta kawo daidaituwa tsakanin musulmi da Kirista na kasar mu Najeriya, kuma ziyarar tasa za ta tattauna tsakanin shugaban kasa Muhammadu Buhari da shi John Kerry akan ceto tattalin arzikin kasar mu Najeriya. Tabbas kuwa ziyarar John Kerry tana da amfani kwarai da gaske da fatan Allah ya mai da shi gida lahiya mu kuma Allah ya kawo mana hanyar ceto tattalin arzikin ƙasarmu da ke tangal-tangal. Kuma Allah ya ƙara ba mu zaman lahiya a Najeriya da ma Nijar Kamaru da Chadi amin sun amin. Sako daga Arabiyu Awwal mai faci gidan Madi daga Sokoto. Tana da amfani don kuwa ya yi maganganu masu amfani. kuma ya ja hankalin jama'a da su haɗa kai wajen yaƙi da tsatsauran ra'ayi kuma ya yi jan hankalin hukumomi cewa ba a ci nasarar yaƙi da tsatsauran ra'ayi ta hanyar amfani da bindiga ko tsoratarwa. Saƙo daga Yahaya Magaji Hammadu. Yau da gobe ku bani dama in heɗe biri har wutsiya dangane da irin mahimmancin ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kawo Afirka uwa uba ƙasa ta Najeriya. Hakika wannan ziyara tana da mahimmancin gaske idan muka yi la'akari da yadda kasar mu Najeriya take cikin wani halin barazanar sake ɓullar matsalar tsaro da sauransu. A saboda haka muke wannan ziyara tashi kyakkyawan zato ta harkar tsaron kasar mu ta gado Najeriya uwa Afirka. Hakika ya kamata wannan ziyara da ya kawo mu gani a ƙasa, wai an ce da kare ana biki a gidansu, saboda wallahi yau da gobe an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa dangane da irin wannan ziyara da ake kawowa Najeriya. Ba ma ganin amfaninsa a zahiri. A saboda haka muke fatan wannan ziyara ta sakataren harkokin wajen Amurka a wannan karo ta musamman ce kuma mai amfani wadda talaka zai san eh tabbas an kawo ziyara. ba wai kawai za a kawo ziyara a sha shayi da kayan makulashe a watsi ba ne. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya sa wannan ziyara tasa ta zamto mai amfani ga talakan Najeriya da Afirka baki ɗaya amin. Sako daga Yusuf Mega mai gombawa jihar Gombe a Najeriya. Salam yau da gobe, a gaskiya mu dai fatanmu Allah sa ya zo mana da alkhairi. ba ya zo a sha shayi ba ya tafi a kashe kudin talakawa wajen taransa sako daga naf-naf y nafi'u daga kano najeriya yau da gobe tabbas wannan ziyara da sakataren harkokin wajen amurka ya kawo najeriya tana da matukar mahimmanci ga al'ummar kasar musamman ma ta wannan tattalin arzikin kasa da kuma sha'anin tsaro doriya akan haka za ta ƙara kyautata alaƙar diplomasiya tsakanin ƙasashen guda biyu sako daga mutawakkil gambadoko Yau da gobe, wannan ziyara na sakataren Amurka ba ta da amfani a wajenmu mutanen Najeriya, saboda ba mu taɓa ganin wani ci gaba da ƙasar Amurka ta kawo mana ba face ƙulle-ƙulle ta bayan gida, tare da faɗi babu cikawa. Misali, sun yi wa shugaba Muhammadu Buhari alkawarin dawo da kudaden da aka sace baki daya amma har yanzu ko cika ba su dawo mana da shi ba. Sako daga Hafizu Tasi Ubilla. Jamila. Mm. Ana satar amsa ne a amsoshin da ake ba tambayar yau da gobe. To ni dai da alama. Kin ga Abdul Jalil Ibrahim Balarabe ke kika karanta. Sosai. Kuma abin da ya rubuta haka muka gani ba canji a wannan amsa ta Hafizu Tasi Ubilla. Kwata-kwata amma da mamaki suka ce a aji? To ko ra'ayin waye? To shi ne fa. Eh na san za mu gani Abdul Jalil Ibrahim Balarabe da Hafizu Tasi Ubilla. Wannan ra'ayi na waye? Gaskiya. <laughs> To gaskiya mu yanzu ba mu san mahimmancin zuwan shi Najeriya ba saboda an yi ta yin irin waɗannan baƙin daga ƙasashe daban-daban a yi ta yaya ta wani zai zo wani zai zo amma da ya zo ya koma shi ke nan ba ka sake jin wani labari komi ya wuce sako daga Mustapha Muhammad. Salam yau da gobe. hakika zuwan sakataren harkokin wajen amurka wato john kerry na da matukar muhimmanci ganin yadda ake samun matsaloli ta masu nuna son kai da amfani da kujerarsu don cimma wani muradinsu da fatan zai yi amfani da wannan dama don jan kunnen masu aikata wannan aiki sako daga baba gana alhaji dabuwa unguru idan kuma muka leƙa shahin twitter Sani sai 06751609 ya ce at VOA Hausa. Yau da gobe ina ganin wannan ziyara za ta ƙara taimakawa gwamnati yaƙar 'yan Boko Haram da ingantattar shawara mai amfani. At Fatima Manga ta ce at VOA Hausa, gwamnatin jihar Sokoto, ki faɗa wa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry matsalar da ke damun jihar da ma Najeriya baki ɗaya. Adgarba Matthew 1974 ya ce a VOA Hausa, wannan ziyara tana da mahimmanci kwarai da gaske don za ta ƙara danƙon dangantaka da na kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. At M Junior Giyawa ya ce at VOA Hausa, ziyarar John Kerry a Najeriya za ta kawo ci gaba wajen wayar wa matasa kai domin kaucewa shiga wasu ɗabi'o'i marasa kyau. At S mai lange-lange ce at VOA Hausa, Babban mahimmancin shine magance amfani da matasa wurin gudanar da ayyukan ta'addanci. saurare ku gyara zamanku ga manan dawowa tare da Profesa Usaina Alidu bakwar wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. Kahin nan tunda magana ce ta ilimi da kuma ilimin mukan da na wa ɗan hodiyo ta bari a tarihi ga wannan. da to bismillah zan tsara waka ta matan cikin jama'iyar arewa da na roƙi Allah ya ƙarin basira na daɗa tsara waka ta matan arewa mutanen kano min yi roƙo gare ku ku kawo mu mata cikin 'yan arewa mutane da dama suna tambaya ta me manufar jama'iyyar arewa ina so na wayar da kayan mutane su san jama'iya ta matan arewa muna taimakon su a kayan sana'a su zan daina yawo na banza arewa muna jama'iyyar mu don taimako ne tare da mata muke yi arewa hukumar kano mun yi roƙo gare ki ki zan ba mu hanya ta matan arewa muna tara kurdinmu don taimako ne ta matan cikin jama'iyyar arewa muna haɗa kayanmu domin zumunci ta matan cikin jama'iyar arewa akwai masu kurɗi akwai malamai cikin jama'iya ta matan arewa da 'yan kasuwa a cikin jama'iya akwai talakawa a cikin 'yan arewa akwai malamai masu koya karatu da hausa ingilishi jama'iyyar arewa muna koya saƙa ta soci da hula da ɗinki na keke jama'iyyar arewa muna koya reno na yara da tsafta muna koya girki cikin 'yan arewa muna koya zance da ɗaurin adiko muna koya ladabi cikin 'yan arewa akwai masu nema su zo jama'iya suna nuna tsoro a matan arewa idan za ku zo babu tsoro gare ku ku zo jama'iya ta matan arewa silai uku ne za ki bayar da fari da sisi na kati cikin 'yan arewa cikin jami'iyar mu ba wacce babu ku zo ta matan arewa akwai masu kurdi akwai masu mulki cikin jama'iyya ta matan arewa akwai malamai a cikin jama'iyya akwai talakawa jami'iyar arewa ba nuna bambantaka a gare mu cikin jama'i jamila na'am na ga kin yi shuru kina saurari gaskiya An takaitaccen tarihin da zan baki wannan sunanta malama Hauwa Gwaram mm. kuma wata baturiya ce daga nan Amurka ta je ta yi bincike mm. akan mata musulmi masu irin waƙoƙi irin ƙasidu. Mm. shine ta tara su da yawa wannan tun zamanin mulkin ita dai wannan eh. ta ɗauki wannan ne a lokacin gwamna audu bako ne yake mulki a kano yanan mm. kin ga wajejen mu ce karshen shekarun 1960 harkon shekarun 1970 Okay, na gane. Yawa, to akwai su da yawa irin waɗannan waƙoƙi. To ma saurare, kamar da muka gaya muku muna tare da Profesa Usaina Alidu wanda za mu tattauna da ita a nan ƙwararriyar masaniyar al'adu da kuma harsuna na Afirka. musamman kuma tana mai da hankali ko kuma in ce ta mai da hankali ne akan mata musulmi na afirka mm. profesa ina wuni lafiya lau ina ku yan uwa lafiya lau ko ah. ina kwana ah. zan ina ah. kwana zan ce ashe shede na aza na aza na aza kina Niger ne ashe kina nan New Jersey ko eh, eh ina nan New Jersey a jami'ar Rutgers yawa um, yawa jami'ar jihar eh, New Jersey yawa gaisuwa malama Jamila da Malama Halima. To mu ma muna godiya sosai. Muna godiya sosai muke godiya da kika samu dama kika amshi wannan kuka amsa mana wannan gayyata domin mu samu mu tattauna da ke akan ilimi da kuma eh, yadda za a bi tsarin yauwa musamman abin da Nana Asama'u yar dan mm. hodiya ta yi yadda za a iya yin irin haka ko ma da haka a wannan zamani. Amma da harko a Profesa me za ki gaya mana game da ita Nana Asama'u saboda za mu ga kamar ɓoyayyen tarihi ne, kamar ba kowa ba ne ma ya san da irin ƙoƙarin da ta irin hidimar da ta yi wa ilimi. To madalla kafin dai in bakunawa ina son in ce sai dai mu yi godiya da Ubangiji Allah da ya sa muka um, ya sa muka haɗu a wannan taro mhm. kuma mu yi godiya ma malama jean boy ah, tunda ita ce ta farko ah, lokacin milkin nasaru mm. na ingila mm. da suka ce mata ta je can ita daga ingila ta je can a nigeria ta karata mutane saboda babu ilimi a can ita ta gane ta ce to ni dai lokacin da na zo ga shi na gani mutane a ko ina suna karatu ke mm-hmm. kuma na na na san ko an aiko in bude makaranta to ina son in san menene suke eh, eh, karantarwa mm-hmm. menene suke karatu mm-hmm. ko to ai daga nan eh, ta yi bincike a binciken ya kai lokaci da na zamani yanzu ta gamu kuma da uh, um, uh, malama um, beverly mark da take karatarwa a can uh, jami'ar kansas mm. university suka zo suka rubuta littafi to ita jane boy ta rubuta akan nana asma'u mm. littafi biyu biyu mm. kuma ta gamu tare da beverly mark suka rubuta duka bisa kan rubutun na asma'u waɗanda yanzu a nan amerika da ko ina a duniya a mutane suke aiki da shi sosai mhm. sai mu ce mun gode musu mun gode kuma ma ita na na asma'u da um, uh, diyar uh, shehu usman dan hodiyo da tabbar uh, rubutunta mhm. da yanzu muna shawa da shi muna nuna ma duniya da a nan arewa ko ana zancen niger ko ana zancen nigeria ko ana zancen cameroon ta mhm. arewa mm. ko wajen su duk wuraren nan an yi zama samun musamman mata masu ilimi mm. mata masu rubutu kamar na eh, usma'u binta eh, shehu dan hodiyo mm. da suka bar rubutun da ya kamata mu samu sha'awa da shi mu diba a lokacinsu in su suka samu suka rubuta suka ba da shawa haka nan kakamu yanzu zancen da ake yi a arewa ba mata da da suke da eh, ilimi ba mm. mata da masu rubutu ba mata da zancen duk da eh, yake hutu a nan kamar ba a taba samu um, musulmi mata da suke karatarwa mm. ilimi ba kowane ilimi ilimi mai da mutane baya mai ilimi mai gabta mm. tunda ilimi shi iri-iri ne akwai ilimin da ka same shi ya sa ka dashi mm. amma ba irin wannan ilimi na asma'u ta bari ba mm. kuma wannan waka da um, um, muka kuka basa nan a cikin uh, uh, rediyo mm. uh, daga hawa garom irin wannan ilimi mai sa gabta mai waye kai wanda kowa in ya shi akwai shawa sosai yana buɗe hankali mm, so akwai mata sosai ko yanzu ma in an ba su hanya a radio ko a television za a gani abubuwan da suke rubuta abubuwan da yake cikin kansu da zai waye da uh, uh, uh, waye hankalin mutane mm. um, da yara mm-hmm. ba irin wanga um, makaranta ba da in yara suka je Eh, ko talabijin ko rediyo ba komi sai irin eh, eh, karantarwa da mai da mutane baya. Mm. So ya kamata a buɗe hankali kuma akwai ilimi um, um, um, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce a nemi ilimi ko a can China. Mm. A lokacinsa China ba musulmi ba ne, amma shi annabi ya gani da ya kamata a nemi irin wannan eh, ilimi mm. tunda wannan zai buɗe hanya mm. eh, eh, zai sa rayuwa ta ci gaba mm. wannan ke kawo kamtar ƙasa da kamtar iyali da tamkar duniya so ah, shi shi usman dan hodiyo ya ɗauki wannan ya karanta da ɗiyan mata ko mm-hmm. ba na na asma'u kaɗai ba ce wadda take rubutu ko take da ilimi biyan shi mata duka to me yasa yanzu a wannan a wanga zamani za a ce a ƙasashen mm, mm, eh, musulmi na afirka eh, mata suna baya gaskiya dai akwai ya kamata a yi wannan tambaya sosai kam saboda me mm. eh, to ko shi a lokacin annabawa ko mu ɗauki misali shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mhm, mhm. matarsa khadija ita ta bashi aiki hmm. ita ta buɗe mishi hanya har yadda ya yawo ko ina ko ina ya gani da akwai ilimi iri-iri to me yasa yanzu a wannan zamani ba za mu ɗauki misali a kansu ba ko? Hmm. yanzu wannan zamani kuma za mu tsoka akwai kasashe kamar malaysia kamar indonesia ai kasashen musulmi ne ko mata da maza duka suna karatu har su je jami'a su yi karatu addinin musulunci kuma su yi karatu addini su nemi ilimi iri-iri in eh, an ce neman ilimi na kawo lahiya ga jikin mutum suna da shi in mm. eh, an ce ilimi na computer mata da maza duka suna da shi to me zai hana eh, musulmi a can ƙasar afirka su yi shi lokacin da ita na na asma'u a lokacinsa ita ma da kanta ta gani da wannan zama da jahilci bai da kyau ma mata eh, ta shirya mata eh, cikin 'yan taru ta koya musu karatu da komi kuma ta san da to tun da su da eh, suka zo da musulminci sun kawo kur'ani eh, amma matan ma da yanzu suka maida musulmi su ma suna da wani ilimi yanzu in aka ce neman ilimi na itace ne bauri da komi mai mm. kawo lahiya a jiki ai mata sun san shi mm-hmm. don ni don suna mm-hmm. aiki eh, suna aiki neman ilimi na itace mm. neman sanin wanga ice maganin me yake yi a wanga wani wani ice ne bai da kyau eh, mai jikin mutum ko mm. a cikin turanci ana cewa plant biology ko shine ilimin bauri mm. na in aka look diba waƙoƙin suna na asma a lokacin da irin wannan duk ilimi ta gane da shi ta to ba za mu bar mata baya ba ko da su ba su san eh, eh, karatun larabci da sauransu ai sun iya hausa sun iya eh, eh, eh, suna fulfulde suna kuma mata na tamashe sun saba rubutu kahin ma larabci ya zo duk wannan na na asma'u don saboda tana da ilimi mm. ta gane wannan ta ce to duk wannan iri irin ilimin nan ya kamata a yi aiki da shi yau profesa yau profesa a ganin ki me yasa me ya kawo wannan taɓarɓarewar ilimi me ya kawo wannan komawa baya tun daga shi a tarihi ga mata irin yanzu kin ba da misalai na mata masu ilimi da rubuce-rubuce da ya kamata a ce an ɗora a kan nan da ya kamata a ce yau halin da ake ciki mata a irin ƙasashenmu iliminsu ya ci gaba hiye da na da amma kuma abin sai ta barbare koma baya a taki fahimta me kawo wannan komawa baya to kun sani lokacin da um, abin da ya sa milk ya koma baya siyasa banza na yanzu mm-hmm. tun da ba a iya kullum a ce don saboda milkin turawa a ko ina zaman duniya an yi milkin turawa malaysia an yi Eh, mulkin turawa a indonesia an yi mulkin turawa in mutum yana son ɗan adam ya huta bauta ya zam ɗa mai mai da samun kansa mhm. ya kamata ya samu ilimi ko ya kamata ta samu ilimi da sai sa ta taimaki kanta har ta taimaki wani mhm. ba ka iya zama ka ce don saboda wani ya zo ya yi mulkin da to har yanzu bisa zaman wannan aiki bai sa mu ci gaba hmm. ko a lokacin annaba lokacin da malaika eh, eh, eh, jibril hmm. ya huto ma annabi sallallahu alaihi wasallama da abun ya yi mishi wuya ya je ya gani matarsa Khadija. Hmm. Ya ce ga abin da ya hargare ni. Ta ce wannan annabinci ne amma bari wanda zai sa ka gane warak ne. Warak dan uwanta ne kuma dan uwan shi ne. Hmm. To a lokacin nan warak shi Krista ne. Shi Krista ne kuma da yake karatun Hebrew ko hmm. Yahudanci. To ku diba zaman duniya kaka a cikin mutum guda kuma da ya zama musulmi shi warakin kuma ko mm. amma in ka tarihin shi da tarihin Khadija da tarihin uh, uh, uh, Annabi sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan yan uwa guda ne ko da addini iri-iri ne mm. wannan bai hana su ba su zo tare su zamna su lura da me yake faruwa to me yasa mu a yanzu Eh, wannan zamani wanga zamani da muke ciki mu mutanen afirka tsakaninmu sai mu sa siyasa da bai sa mu ci gaba mu hana juna 'yan uwanci mu hana juna mm. eh, eh, neman sani in wannan krista ne ko wannan azna ne kowa yana da irin nashi ilimi da zai sa musulmi da krista da kowa da yahuda da kowa ne na duniya wanda yake sa duniya ya ci gaba a yi hmm. zaman lahiya ta hmm, a zo tare hmm. tun da lokacin annaba an yi lokacin eh, eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi don mu ba za mu ɗauka eh, misali bisa wannan gaskiya so ina saurari duka amsa da tambayoyi da da kuka samu ko? Mm-hmm. Eh sosai. Daga arewa. Mm-hmm. Mutane duka cikin cikin um, tambayoyin da amsoshin da kuka samu. Mm-hmm. Yawancin duka lahiya kaɗai suke nema. Tambayoyin da suka yi kawai yaya siyasa ke sa talakawa ba su ganin hakinsu. To wannan ana iya samun shi in ana da lura ana da eh, kishin eh, ƙasa da kishin eh, na zumunci mm. sai a ce wanga an yi laifi bai kamata ba yaya za mu mai da mutane hakinsu mm. ba sai an yaƙi ba ko an ce wanga ɗan uwa can don saboda ba kabila na bane ko ba saboda addini na bane za a zo a yaƙi yaƙi bai sa ci gaban ƙasa. Mm-hmm. Tunda ba a san yaƙi ba sai bayan yaƙi. Tunda bayan yaƙi ne za a gani abu da aka rasa. Za a mm. gani ciwo da aka kawo. Ko mm. za a gani da wanga ɗan uwana ne da na maida shi uh, uh, uh, da na halarce shi. Mm. Yau, Profesa lokaci ya fara ɗaga mana hannu a ganin kiya za a yi amfani da ilimi a yaƙi da ta'addanci musamman yadda ake amfani da matasa yaya za a yi amfani da wannan ilimi ga, su matasan saboda su fahimci masu amfani da su suna sa su a cikin abubuwan ta'addanci matasa ya kamata su sani da allah ubangiji ya ba su hankali don saboda a yi aiki da shi mm. da kyau kyauta ce mm. mai muhimmanci mm. ya kamata su zaɓi wane ne zai karanta su su bi hanya mai kyau mm. da zai sa su samu gabta mm. da kuma irin karatarwa cikin television ko cikin radio ko cikin nan da babu komi sai kullum eh, zancen eh, wahala zancen ku yarda zancen abin ga yaƙi wannan bai sa su lokaci ya fara ɗaga mana hannu Profesa mun gode sosai muna godiya sosai masu saurari iyakacin shirin kenan sai gobe yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Julie Gresham da Mr. Shadrack Halima Jumroke sallama da ku ku huta lahiya